sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 13 ga watan Oktoba na 2023. To bayan an ji yadda duniyar ta mutu ta wuni muna dauke da rahoto akan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya inda isra'ila ta ayyana yaƙi da ƙungiyar mayakan hamas bayan harin bazatar da hamas ta kai mata a ranar asabar ɗin da ta gabata za mu kawo muku rahoto a game da wani taro da ƙungiyar ƙwararrun lauyoyi ta najeriya shiyar arewa ta ce gudanarwa a kano da zimmar wayar da kan 'yan kasuwa akan sabbin dabarun da za su iya amfani da su wajen daidaita saɓani a tsakaninsu a ƙasar ghana kuma za a ji cewa gamayyar ɗaliban nahiyar afirka ne suka shirya wani taro don wayar da kan ɗalibai akan matsalolin sauyin yanayi da irin rawar da za su iya takawa don tabbatar da nasarar matakan kariyar da gwamnati ke ɗauka kamar a kullum irin wannan rana za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli da ni aisha mu'azu na shirya kuma zan gabatar a yau shirin ya yi duba akan matsalolin sauyin yanayi da kuma abubuwan da ke haifar da su amma dai yanzu ga Hafiz da kashin labaran duniya na farko. Jama'a Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniyar. Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza yayin da Isra'ila ke zafafa hare-haren soja da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan Falasini da ya shammace su a ƙarshen mako da ya wuce. yayin da babban jami'in diflomasiyya amurka ya sauka a yankin a ranar alhamis jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke kara ta'azzara muna tattauna da jami'an isra'ila game da ci gaba da bukatun agajin jin kai ga al'ummar falasdinu waɗanda su ma abin ya shafa a nan ji john karbi daraktan yaɗa labarai na kwamitin tsaron ƙasa na amurka Karbi da yake amsa tambaya da biyo ta yi masa na tunanin fadar White House game da samar da hanyar jin kai ya ce yana da kyau a yi hakan. Jami'an fadar White House sun faɗa a wannan makon cewa suna magana da Masar game da yiwuwar samar da hanyar ficewa daga yankin. Hanyoyi biyu ne kacal na ficewa daga zirin Gaza a hukumance. Wani babban harin bama-bamai da Isra'ila ta kai ya lalata hanya mafi saukin ficewa da yadda ta rage kuma ta cikin Isra'ila ne. a halin da ake ciki kuma 'yan democrat da republican amsar dokokin amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin biden kan ta hana iran karɓar kudaden shiga na mai da yawan su ya kai dala biliyan shida wanda aka amince za a sake mata karkashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan jami'an gwamnati da dama ne suka duba batun a ranar alhamis kasa da mako guda bayan da mayakan ƙungiyar hamas da ke samun goyon bayan iran ta kai wani mummunan hari kan Isra'ila da ya sanadin kashe mutum dubu da uku sannan aka yi garkuwa da kusan da hamsin ciki har da yara da tsofaffi a jawabin da yawa manema labarai a isra'ila inda yake ganawa da jami'an isra'ila sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce har yanzu amurka na iya hana taɓa kudaden a hukumance yan jam'iyyar democrat sun ce kuɗin ba za su je ko ina ba a nan kusa inda suka ba da shawarar na dakatar da amfani da kudaden a mataki na wucin gadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ƙi karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar sakamakon wani rubutu mai cike da cece kuce da firaministan ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alaƙar ƙasashen biyu ta yi tsami kamar yadda BOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma. Wani babban jami'in gwamnatin Taliban da ya magana bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a ba shi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba ya tabbatar da cewa sakon da Firayim Ministan Pakistan Anwarul Haq Kakar ya wallafa a kan X ya sa suka ƙi karɓar tallafin. takaddamar dai ta faru ne bayan wata girgizar kasa mai karfin maki 6.3 da ta faru a wasu sassan lardin hirat da ke yammacin kasar afghanistan dan take islamabad ta ba da sanarwar cewa za ta aika a cikin gaggawa wani jirgi dauke da tantuna dubu biyar na hunturu da barguna dubu sha kayan abinci kayan kiwon lafiya da tawagar likitoci ga waɗanda bala'in ya shafa hukumar kula da balawi ta kasar ta shirya jigilar kayayyakin inda ta raba cikakkun bayanai a shafinta na intanet sai dai sa'o'i kaɗan bayan haka firaministan pakistan kakar ya bayyana a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na x cewa gwamnatin taliban ce ta buƙaci pakistan ta taimaka mata duk kuwa da cewa har zuwa yanzu kabul bata nemi ƙasashen waje da su aika da agaji ba. zai dawo da karanto mana sauran labaran amma yanzu za mu muku mu na farko sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da manyan jami'an isra'ila a ranar alhamis yayin da yake wata ziyarar nuna goyon baya ga kasar wacce hamas ta kai wa harin da ya hallaka akalla mutum 1,200 lamarin da ya sa ita ma isra'ilan ta kaddamar da hare-haren martani a yankin zirin gaza Ga Mahmud Lalu da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana. ziyarar ta sakataren harkokin wajen amurka ta kara jaddada goyon baya ne ga isra'ila yayin da faɗan da ya barke tsakaninta da mayakan hamas ya shiga yini na shida gabani ya kama hanyarsa ta zuwa isra'ila kenan blinken yake cewa muna goyon bayan al'ummar isra'ila a yau da gobe da kullum muna allah wadai da ayyukan ta'addanci mun ga irin muna na abubuwan da hamas ta yi wa maza da mata da yara ƙanana 'yan isra'ila kullum muna ƙara samun sabbin bayanai masu sosa rai rabon da muga irin wannan lamari tun bayan ɓullar ƙungiyar isis za kuma mu ci gaba da nuna a mu da irin waɗannan ayyuka linkin ya kara da cewa akwai amurkawa da harin na ranar asabar ya ritsa da su waɗanda har yanzu ba san inda suke ba kuma ana kan ɗaukan matakan gano inda suke don kubutar da su idan dai har suna cikin waɗanda hamas ta yi garkuwa da su a bangaren falastinawa majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan falastinawa 340 aka raba da mahallansu a gaza inda kashi biyu cikin ukun wannan adadi yake zaune a makarantun majalisar ɗinkin duniyar ƙungiyoyin agaji na ci gaba da nuna damuwa kan yadda abinci da ruwan sha da man fetur da magunguna ke gab da karewa a yankin na gaza yayin da isra'ila ta toshe hanyoyin shiga yankin wanda dan ziri ne da ke gefen tekun mediterranean babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga hamas da ta saki yahudawan da ta kama yana mai nuna mahimmancin kare fararen hula da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa kazalika ya yi gargaɗi kan kada wani ya kai hari kan falasɗinawa 220 da ke neman mafaka a cibiyar majalisar ɗinkin duniya guda 92 da ke yankin na gaza amurka dai ta ce 'yan kasar ta 27 ne suka mutu a harin na hamas yayin da ake ci gaba da neman wasu mutum 14 da suka bata rotanni sun yi nuni da cewa falastinawa 1,500 ne suka mutu yayin da 1,200 suka rasa rayukansu a bangaren isra'ila a gaida mahmud lalo da wannan rahoto Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da sauran labaran duniya. Dan majalisar wakilai a bangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba shi damar mai gurbin Kevin Makati. A daren Alhamis, Scalise ya bayyana wa abokan aikinsa a wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka yayin da 'yan republican ke ƙoƙarin neman wanda zai gaji makati da aka cire a makon jiya scalis dai ya ce akwai bukatar 'yan republican su dunkule wuri guda idan har ana son a kai ga gaci wajen zaben kakakin majalisar tun bayan da abokan aikinsa suka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar kujerar kakakin majalisar Scalis yake ta ƙoƙarin tattaro kan waɗanda za su kaɗa masa ƙuri'a. sai dai duk da sa'o'i da dama da ya kwashe cikin kwanaki biyu yana neman haɗin kan waɗannan 'yan majalisar scalis bai samu nasara ba masu rajin kare haƙƙin bil'adama na sukar ƙasar sin bayan rahotanni sun nuna cewa beijing ta tilasta wasu 'yan koriya ta arewa su sama da 500 da suka sauya sheka koma ƙasarsu ta koriya ta arewa a cewar wasu kungiyoyin kare haƙƙi na koriya ta kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar koriya ta arewa an tura waɗanda suka sauya shiga zuwa kan iyakar sin da koriya ta arewa a farkon makon nan jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin asiya ta 2022 da aka gudanar a birnin hanjo na ƙasar sin Wannan ne dai rahoton kisa ƙeyar 'yan Koriya ta Arewa da ƙasar Sin ta yi na farko tun bayan da Pyongyang ta fara sassauta takunkumi kan iyakokinta na COVID-19 a cikin 'yan watannin nan kafin annobar. Sun na aikiwa da waɗanda suka sauya sheka zuwa Koriya ta Arewa inda ake tilasta su yin aikin ƙarfi zaman gidan yari ko azabtarwa. A wani lokaci ma har sukan fuskanci hukuncin kisa. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ga rahotonmu na gaba. Shugaban hukumar kare muhalli ta Ghana Emmanuel Taki Oben ya shaida cewa wayar da kan al'umma ita ce hanya ɗaya tilo da za ta iya taimakawa ga nasarar matakan kariyar da gwamnati take ɗauka yayin da matsalolin sauyin yanayi suke daɗa ta'azzara. Shugaban ya shaida hakan ne a wurin wani taron wuni ukun daga mayar ƙungiyar ɗaliban Afirka ta shirya. wakilin muryar amurka ridwan abbas ya aiko mana da wannan rahoton canjin yanayi abu ne da ke tare da bin adam tun azal tasirinsa ga ci gaban afirka ya ta'azzara haikan duk da irin matakan yin tsakani da ake ɗauka don kawo sauƙin illarsa wannan taro da ya hada da ƙungiyoyin birane guda hudu da sun ka hada da ocsa da kuma action aid denmark ya samu mahalarta daga tarin ƙasashen afirka da denmark da za su yaɗar da ilimin ilimi da kuma hangen su akan ilimi din da aika-aika na yanayi wata wakiliyar kungiyar duk ɗaliban afirka da ta shirya wannan taron karawa juna sani ta nuna cewar lamarin na buƙatar kusanta ɗaliban kungiyar matasan afirkan da ajandar ɗaukar matakan yanayi don ya taimaka ainin a inda aka sa gaba na ilimi da wayewa ta kara ba da haske akan abin da taron kara wa juna sanin ke sun The climate education and student activism for climate justice is a three-day workshop that seeks to strengthen. Ilimin yanayi da sa kan ɗalibai don adalcin yanayi taro ne na ƙarawa wa juna sani da ke begin ƙarfafa haɗewar ajandar duniya in ana zancen ilimin yanayi. Muna da mahalarta daga Nijar, Mali, Burkina Faso, Denmark, Uganda da kuma Ghana. kana za mu haɗa kai don samar da abin karatu da za a sanya cikin manhajar da tuni yake aiki a nan Ghana da ƙasashe mambobin ƙungiyar ECOWAS. Daraktan sashen canjin yanayi na Riƙo a cibiyar kiyaye muhalli Dr. Emmanuel Tete Oben ya ce kamata ya yi a ƙimsa ɗaliban Afirka da ilimi da ƙwarewar tunkarar mummunan tasirin canjin yanayi a Afirka. ya ce irin wannan mataki ya kamata ya taimaka wurin isa ga jama'a a yankunansu daban-daban. Akwai wasu makamashi da za a iya amfani da su tamkar mai amfani da karfin rana cikin siffar iska saboda haka duk abin da muke aiki a kai dukkanmu yanzu saboda canjin yanayi shine mu koma makamashi da ake iya sabuntawa makamashi da baya lahanta mana mahalli abin da ke kawo ɗimaman yanayi ya kuma kawo canjin yanayi a ɗauki wannan taro a matsayin aiki mai kyau ɗaliban afirka suna ilmantar da kansu akan canjin yanayi abu ne mai kyau saboda canjin yanayi na tare da mu fitar iskar carbon dioxide na ɗaukan shekaru 40 sa'an nan ya sauko hakan kenan na nufin shekaru 40 nan gaba canjin yanayi zai kasance da mu saboda haka akwai bukatar mu shirya kanmu ko menene jafar dan kobiya masanin kimiyyar yanayi da halittu zai ce shi ne abin da ɗumamar yanayi ke haifar mana. Na farko akwai yawan zafi, akwai yawan kuma haɗari kaman abin da ake ce ma eh, flat. sannan akwai kuma shi wannan eh, drought da aka sani dukan ga yana kai mu ga rashin samun yawan abinci shi sa muna samun matsalolin abinci dalilin wannan safiyar yanayi sa'annan yana kai mu da cururuka yana kawo cururuka da dama ba a saba da su ba wasu mahalarta taron dai sun nuna farin cikin su dangane da irin abin da aka koyar da su Allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas to daga ghana kuma za mu nufi kanan dabu a najeriya batun sulhu tsakanin 'yan kasuwa da ke takaddama da juna akan harkokin cinikayya da aikin dokoki na zamani wajen tafiyar da harkokin kamfanoni kana da kare haƙƙin masu fasaha su ne mahimman batutuwa da suka mamaye ajandar taron shiya na ƙungiyar lauyoyi ta najeriya nba wanda ke wakana a kano wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto wannan dai shine karo na farko cikin shekaru fiye da hamsin da kungiyar ta nba ke gudanar da irin wannan taro a yankin arewacin najeriya taron wadda sashen kula da dokokin da suka shafi cinikayya da mu'amalar kasuwanci na kungiyar kan shirya gudanar da shi cikin kowace shekara na da manufar ilmantar da lauyoyi da 'yan kasuwa da masu fasaha da sauran masu ruwa da tsaki kan sabbin dokokin tafiyar da cinikayya da kamfanoni barista wada amar wada shine shugaban kwamitin tsara taron abin da muka kalla muka kawo shi jihar kano shine na farko dai kano ita ce cibiyar kasuwanci a arewa kuma tana kusan za mu ce ita ce ta biyu a fadin Najeriya wajen harkar kasuwanci idan ka cire jihar Legas. So saboda haka sai muka duba muka ga muna da 'yan kasuwa muna da waɗanda suke so su zo su dinga zuba jari a jihar Kano kuma ya kamata mu inganta ilimin lauyoyinmu wanda suke aiki a Kano su san amfani da darajar su samu ilimi akan wannan bangare na arbitration da corporate governance da kuma intellectual law property practice shine kare haƙƙin masu fasaha sannan kuma akwai lauyoyi wanda su ba kotu suke zuwa ba suna kula da irin waɗannan abubuwan da suke zuwa suna dawowa a bangaren kamfanoni su ba su shawara ta yadda za su gudanar da harkokinsu cikin tsabta ba tare da sun karya dokokin hukumomi ba. Dr. Fatima Keri Ahmad da ke zaman shugabar sashen kula da dokoki da suka shafi cinikayya da ma'amalar kasuwanci na kungiyar lauyan ta NBA mai kula da yankin arewacin Najeriya ta fayyace mahimmancin rungumar tsarin sulhu a tsakanin 'yan kasuwar da suka sami rashin jituwa a sha'anin kasuwanci. Na san cewa yanzu akwai cases da yawa a kotu kuma a duniya gaba daya ana moving away daga kullum a ta zuwa kotu da paper da paper saboda sana'a da yadda yake yarjejeniya ce tsakanin mutane saboda haka na dai har yarjejeniya ce tsakanin mutane mai zai hana a zauna a yi sulhu to sulhun ce arbitration kuma shi ne muke so lawyers sun musu gane cewa komi komi ba shi za ku gudu ku of course dole za a je court eh, akwai dalilin zuwa court amma kuma idan kun ga kun rubuta ku zauna ku yi sulhu mana so da ba sai an ninka bata lokaci so da business ba abin da zai iya jira bane ana court shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai samu ke so mu na arewa su ninka tunanin wannan su da su sauri sauri su gama kesa kasa a biya su kudin su da yawa daga cikin lauyoyin da ke yi wa kamfanoni aikin lauya ko ɗaiɗaikun 'yan kasuwa sun yi maraba da matakin ƙungiyar na nba na zaburar da masu ruwa da tsaki a kan alfanun aiki da dokokin sulhu a kasuwanci tare da kare haƙƙin masu fasaha. Wannan ya ƙara min ƙaimi yadda duk inda za a yi taron nan ko a ina ne a Najeriya yanzu zan tabbatar cewa kamfaninmu sun shiga ciki kaga kaman yanzu in ka shigar da case high court yanzu kafin a ce an saurari wannan karan ma an kira ku a ce ku zo ku yi tozali da alkali sai kun yi akalla kwana casa'in kuna canje-canjen takardu. barista muhammad usman oloja kenan da ya wakilci rukunin kamfanonin a rano a wurin taron dai kungiyar ta nba ta sha alwashin ci gaba da shirya irin waɗannan tarika a jihohin arewa matakin da ta ce zai ƙarfafa gora 'yan kasuwa wajen bunƙasa tattalin arzikin yankin na arewa baki ɗaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari to ana sauraron sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. sauraro ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yanayi wani al'amari ne da yake tasiri a ɓangarorin rayuwa daban-daban kama daga yanayin ɗumamar yanayin zafin muhalli tsarin saukar ruwan sama haurawar teku da dai sauransu baya ga haka masana sun alakanta waɗannan sauye-sauye da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa don inganta rayuwa kama daga kafa masana'antu noma abinci samar da hanyoyi makamashi da kuma sare dazuzzuka kamar yadda masanin al'amuran sauyin yanayi a kamaru malam awwal ya shaidawa abokin aiki muhammad rabiu ɗan ba cewa a cikin dalilan mun kasa shi kuma gaba gaba gaba gaba yana da ƙananan dalilai kamar haka samar da makamashi wato akwai mutane da suke ɗaukan itatuna su zo su ƙona har su yi su gawayi wannan yana ka sanjin yanayi sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi na yau da kullum wato kaman su izin a ce yau injin kera mota shi sa yanzu a turai aksari ake so komai da electricity yake aiki inji yana haddasa canjin yanayi ba na wasa ba to yanke itacuna a ƙananan dalilai shi ma yana canjin yanayi don itacuna abu inda itacuna yake da yawa masana canjin yanayi suka ce yana jan ruwan sama to idan ka yayyanke itacuna to inda aka san sha'anin amfanin itacuna ma na kiran shi la lutte contre le desertification wato shi a zo ana shuka itacuna shi yana koran desert inda aka shuka itacuna desert na matsawa baya in an shuka itacuna desert na matsawa baya to ku a desert ana shuka itacuna domin desert ya matsa baya ku kuma ku zo kuna yanke itacuna kuna matso da desert wasu sassan Nijar a wannan shekara suna fama da matsalar fari lamarin da ya janyo karancin abinci a wannan yankuna kamar yadda mataimakin da'irar da koya a Nijar ya shaidawa abokin aiki Mansur Sani. lalle wannan hakika ne mun samu karamcin saukar ruwan sama a wannan karkara mu wuri da yawa ruwa masu isa ba shi yasa abinci abin da ya shayi haji dawa gujiya da wake da ciya dabbobi kuromus suka bushe a halin da ake ciki na gauga gaugawa za a ɗauka shine za a ci gaba da sai da mutane abinci da rahusa don a samu a karyar da tsada abinci. Malam Adamu Mai Saje manomi ne a yankin Gondare a ƙasar Kamaru. Ya yi wa abokin aiki Muhammad Rabiu ɗan ba bayani a game da yadda sauyin yanayi yake tasiri a harkokin noma a bana. canjin yanayi kaga kamar munan mutan dare da can ba mu san shi ba kaga noma a gwajen mu nan lokaci biyu muke amfani da shi a lokaci biyu nan a lokacin da in aka shiga rani muke amfani da ruwan kogi ko kuma ruwan tafkin da muke tsayarwa kaga muna wannan wahalan mu ja abin pompi da wanne wanne to yanzu da canjin yanayi ya zo kuma kaga akwai wani hatsin da muke shuka shi shi kuma shi kaka ta buso muke shuka yanzu mun shuka canjin yanayi ya zo ya fara fidda kai shi kuma asalin wannan hatsin bai son ruwa ruwan ya zo ya taba shi dai ya lalace gaba daya masara hakan tafiyan da muke tafiya da shi yanzu shi ma in ya fara tsira ne aka fara rana shi kaga ya so maja in sanjin yanayin ya zo ruwan ya masa yawa kuma wanda ya fara fitan bai je maka amfani ba shi fara lalacewa shi dai ya fara gindin sa ya fara ja kowane irin taki ka zuba masa kuma ba zai sake kama ba don tun cikin jijiyan in ya mutu mu je kuma kaman abin da ya gano ma pom de asalin shi asalin shi gashi dai muna shuka shi a raba ne to amma shi ma ruwa ya masa yawa banan nan da muka shuka shi ruwa ya masa yawa duk hakan na ya lalace irin ka ajiye shi a wuri da ba shi ka je ka dasa ba dai sanye masa yawa dai ya fara tsira mu dauka mu je mu tona wuri mu sassaka shi ya kama to sanjin yanayi ya kawo banan nan duk wayannan abubuwan in ya lalace bai kama ba shi kuma malam Iliyasu masanin harkokin sauyin yanayi ya yi ƙarin haske a game da mahimmancin tsirrai da itatuwa yanayin canjin yanayi abin da yake kawo canjin yanayi ya kawo zafin gari ko zafin jiha gaba daya rikin albarkatun daji abin da duk yanayin da ya zama cewar ba kuma irin bishiyoyi manya da ƙanana to dole sai a samu canjin yanayi a wajen mai zafi wanda zai kawo zafi a gari ya kawo zafi a gurare daban-daban inda ba za a samu kwanciyar hankali ba amma da inda ya zama cewa akwai yanayi mai daɗi a wajen to akwai bishiyoyi manya akwai ƙananan bishiyoyi ƙananan bishiyoyi za su ba ɗan adam kariya mai kyau ta lafiyar jikinsa manyan bishiyoyi kuma za su ba ɗan adam kariya ta zafi zafi ba zai kiɗima jama'a har a rika barin guri zuwa wani gurin da neman sanyi ba canjin yanayi kenan duk inda ya zama cewar akwai bishiyoyi manya akwai ƙanana to ba a canjin yanayi mai zafi a wajen sai dai a yi mai sanyi kuma mai daɗi don haka idan ana so a yi rayuwa mai kyau mai daɗi sai a dasa bishiyoyi manya da ƙanana manya su zama ko da ba a duka unguwa ba ya zama duk irin kilomita ɗaya biyu akwai bishiyoyi masu girma wanda za su kare iska in sun kare iska mai zafi su kuma su kawo a ah, mai sanyi ma jama'a bishiyoyi su suke kawo canjin yanayi mai sanyi ya dada da gari ya dada da unguwa in akwai bishiyoyi a cikin unguwa to ba a yanayi mai zafi sai dai a yi mai sanyi mai sauraro a nan zamu da sa'aya amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya ara mana rai za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma muhammad sani da muhammad rabiu ɗanba da kuma ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai solomon abu ɗaya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi kafin mu sallama da ku masu sauraro ga hafiz ya sake dawa da labarai wannan karo a takaice. fadar white house ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin gaza yayin da isra'ila ke zafafa hare-haren soja da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan falasini da ya shammace su a ƙarshen mako da ya wuce yayin da babban jami'in diflomasiyya amurka ya sauka a yankin a ranar alhamis jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke kara ta'azzara. A halin da ake ciki kuma, 'yan Democrat da Republican a Dokokin Amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin Biden kan ta hana Iran karɓar kudaden shiga na mai da yawan su ya kai dala biliyan shida, wanda aka amince za a saki mata ƙarƙashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ƙi karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata. bayan girgizar ƙasa da ta auku a kasar sakamakon wani rubutu mai cike da cece kuce da firaministan kasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alakar kasashen biyu ta yi tsami kamar yadda boa ta rawaito daga majiyoyin hukuma wani babban jami'in gwamnatin taliban da ya magana bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a ba shi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba ya tabbatar da cewa sakon da firayim ministan pakistan anwarul haq ya wallafa a kan X ya sa suka ki karɓar tallafin. Dan majalisar wakilai a ɓangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya gaza samun adadin kuri'un da za su ba shi damar mai gurbin Kevin makati A daren Alhamis, Scalise ya bayyana wa abokan aikinsa a wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka. yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka yayin da 'yan republican ke ƙoƙarin neman wanda zai gaji makati da aka cire a makon jiya duka-duka shirin namu na hantsin yau kenan sai kuma zuwa an jima da la'asariyar ku idan allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da shirin mu na rana yanzu a madadin muhammad hafiz babala da ya karanto mana labaran duniya sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da ma wanda ya kula mana da na'ura اسمي عائشة مؤاز أكن مع السلامة